da ke wannan birni na sokoto domin ci gaba da gudanar da karatunmu na sayi musulun. muna cikin kitabul jihadi wasiyar kamar yadda aka sani kuma satin da ya gabata mun shigo babi na goma sha shida cikin wannan kitab mai cewa babu kaulin nabi sallallahu alaihi wa sallama la nuratu ma tarakna fa huwa sadaqa kuma ba mu kai karshe wannan babin ba sai muka tsaya saboda lokaci yayi yau za mu tashi kan hadisi na hamsin da uku a wannan kitabi hadisin da imam muslim yake cewa haddasa na isa kamar ibrahima idan ba manta ba satin da ya gabata mun karanci hadisin nan da ali bin abi talibin yake turo ma abubakar siddiqu cewa ya zo gida yana son ganinsa kuma ya sa masa sharaɗin cewa kada ya je da kowa shi kaɗai yake buƙatar ya je gidansa umar ya ga wannan bai dace ba a kira shugaba irin haka kuma a ce shi kadai zai je to yake bai kamata ba ka je kai kadai amma dai abubakar ya ce a'a a bari ya je din kamar da shi aliyu ya bukata kasancewar aliyu da matsayinsa to ba laifi idan aka yi masa abin da yake so din kuma abubakar biya kudin matsayinsa da tawadu'insa ya sadi ya je saboda wannan tawadu'in kuma sun tattauna da Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib kuma ya fahimci Abubakar kamar da shi ma Abubakar ya fahimci Ali bin Abi Talib kuma Ali bin Abi Talib ya gaya masa cewa to mu haɗu a masallaci gobe da sahi don in maka mubaya'a tunda kowa ya yi mubaya'a yanzu ni ne ban yi ba to mu je gaban mutane gaban kowa in yi mubaya'a wanda wannan zai rage duka abun da wani ke ji da kuma wani yadda yake ganin cewa ban kyauta ba to kaga idan ni mu baya a gaban mutane to kowa zai fahimci cewa lalle ka cancanta ka zama shugaban musulmai bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma hakan ta faru aka zo a masallaci Ali bin Abi Talib ya tashi yayi jawabi gaban mutane ya nuna girma na Ali bin Abi Talib ya nuna girma na Abubakar Siddiq da matsayinsa kuma yi masa mubaya wanda kamiye wannan sai da shi abubakar kansa ya tashi ya nuna matsayin ali bin abi talib kuma ya gaya mutane cewa dalilin da ya sa ali bin abi talib har yanzu bai yi mubaya ba kun ji dalili kun ji dalili yana gani a matsayinsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da matsayinsa a idon mutane bai kamata a zartar da cewa ni ya kamata in zan shugaba ba wucewar manzo Allah ba sai an nemi shawararsa an kira shi duk abin da za a yi tare da shi to wannan kuma kun ga magana sa mai kyau ce haka ya kamata ya kai wannan matsayin da za a yi hakan da shi to amma abin da yasa wannan lokaci yana shagaltuwa da gawar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama idan muka wace gaba ɗaya muka je wajen zaben shugaba muka bar manzo Allah anan shi kadai ba mu kyauta ba wannan ta sa muka bar shi mu kuma muka zo muka wakilce shi akai abin da aka yi kuma na masa bayani kuma ya gamsu kamar da nima na gamsu da uzurinsa sauraka ali yana nan a matsayinsa a idanuna mai daraja mai girma shi ma ina na a matsayinsa kamar yadda za ku jiya a bakinsa shi ma tashi yayi wannan jawabin kuma mutane da wannan bayani yasa kowa ya ji daɗi wannan bayanin to muna cikin wannan bayanin ko kuma wannan hadisin ne da muka karanta shine sauran ruwayoyinsa na imam muslim bai kammala wannan ruwayar ba shine zamu karantawa a hali yanzu yana cewa na isa ibn ibrahima wa muhammad ibn rafi'in وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا مأمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيوا علي بن أبي طالب وتم فاطمة دا العباس سنزو وجه أبو بكر الصديق سنا نيمان قادن سو نغونر سو وهما حين إذن يطلبان أربه من فدك suna neman wannan gonar ta fadak wadda take a hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana amfani da ita ga iyalinsa kuma yana amfani da ita a wajen gudanar da mulkinsa yana amfani da ita a wajen taimaka ma al'umma wa samahu min khaybara da kuma rabonsa wanda ke khaybara kamar yadda muka yi bayani a satin da ya gabata dai wayannan gonakin ko kuma wannan dukiyar kashi uku ne akwai ta khaybara akwai ta fadak sannan kuma akwai waccan ta banin nabiri fa qala lahumu abubakrin inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai abubakar yake ce masa to na ji annabi yana cewa wa saqal haditha ya gargado wannan hadisin dai har dai karshe inda muka kawo ga aliyu inda aliyu yawa abubakar mubaya bi misli ma'ana hadisi uqail an zuri gaira annahu qala thumma qama aliyu fa azzama min haqqi abubakar sai dai a wannan sai cewa abubakar aliyu sai ya tashi ya girmama matsayin abubakar ya ce abubakar ya cancanta ya zama shugaba abubakar babban mutum ne kuma shi ya cancanta ya zama shugaba bayan wucewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kai shi cancanta amma dalilin da yasa kuka ga na yi jinkiri ban zo ni masa mubaya'a ba saboda ina ganin cewa na dace da a gaya mini amma ba a gaya mini sai ni ji kawai an yi wannan shi ne kawai halin ɗan adam shi yasa ni ko ni hasala to kaga amma kuma yanzu abubakar ya min bayani kuma na gamsu da bayaninsa to kaga ya girmama abubakar wa zakara fadilatahu ya faɗi falala abubakar wa sabiqatahu kasancewa suna cikin as-sabiqun al-awwaluna mila muhajirin sannan kuma thumma ba ila abubakar fa bay'ahu daga ƙari bayanin bai tsaya wata wata ba kawai ya tashi ya je ta samu abubakar ya yi masa a gaban kowa gaban mutane wanda wannan ya nuna cewa ijma'in sabai kwata abubakar shi ya dace ya zama shugaba inda bai dace ba da aliyu ba yi masa nan za ka gane wauta da kuma rashin hankali da rashin gado wato kan gado na ɗan shi'a da har yanzu suke ganin cewa wai abubakar bai dace ya zama shugaba ba in abubakar bai dace ya zama shugaba ba don mi aliyu ya yi masa tunda kun ce kun yi da aliyu don karya kaga dama laɓewa suka yi aliyu don ba ko aliyu ma ba su yi da shi ba amma suna laɓewa ga aliyu domin in ba su suka ce ba su yi da abubakar ba ba su yi da aliyu ba to duniyar musulmai ba wanda zai saurare su to amma don su ribanci zukatan wasu mutane masoya ahlul baiti rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai su ce musu su masoyan yan gidan manzon Allah ne amma makiyan Abubakar ne makiyan Umar ne makiyan Usmanu ne makiyan sauran sabon manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan sai ya zama sun labe ga Aliyu don su ci don su ci su ci magorin su na Yahudanci da suke son su kawo cikin al'umma musulmai amma in ba haka ba tunda yanzu kun ce kun yarda da Aliyu bin Abi Talib to yanzu ga aliyun gaban kowa a masallaci sai da aka ce as-salatu jami'a dukkan sahabban da suka yi saura ba wucewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk sai da suka zo duk wani babban sahabi da wani ahlu baiti sallallahu alaihi wasallama sai da aka taru wannan masallacin ali bin abi talib ya yayi mubaya'a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma dama shi kadai ne yayi saura to yanzu ya zo yayi mubaya'a a hali yanzu to yanzu wannan mubaya'ar da yayi ya nuna shi ma ya saba ma Allah ya nuna shi ma bai yarda ba duk sahabbai sun yi yanzu amma ku har yanzu kuna nan kuna biyar teti da bakakin kaya da bakakan idanuwa da baka aqida da baka huska kuna cewa wai abubakar bai dace zan shugaba ba yanzu tare da ba kuke kenan shi dai ali ba ku tare da shi don shi ya yarda ya zo gashi yayi mubaya da abubakar radiyallahu ta'ala kuma har ya bar duniya abubakar yana matsayin shugaba ne gare shi kamar yadda duka hadisai suka nuna kamar yadda duka ruwayoyi suka nuna ya Allah ka sa mu gane Allah ka raba mu da aikin shedan ya zo ya wa abubakar mubaya fa asbala nasu ila aliyin sai mutane suka fuskanci aliyu lokacin da ya kammala wannan a sa tare da abubakar wa qalu suka ce asabta ka daidai aliyu wa asanta kuma ka kyauta dama dai muna gani rashin kyautawar ka amma yau kan ka warke mana duk abin da muke ji yi daidai haka ya kamata a yi ka yi aikin duttaku ka zo kai mu baya haka ta yanzu fakanan nasu qariban ila alayni hina qaraba al-amr al-ma'rufa to daga nan mutane yadda suka kace da aliyu canda yadda suka ga suka bake shi yanzu kuma sai suka dawo suna so na suna kauna tai saboda adiga an samu haɗin kai ya goyi baya abubakar kamar da sauran sabon duka suka goya to kaga bai kamata a ce irin aliyu ya yaƙi wa abubakar mu baya ba ko to yanzu da yayi wancan da wani tawili yayi ba digangan ne ba tawili ne kuma ya faɗi dalilinsa yace ya kamata faɗa mai ba faɗa mun shi yasa kawai matsayin ɗan adam kowa na da irin tashi zuciya ko kana da irin ka ni ma ina da tawa zuciya kana da irin naka hali ni ma ina da nawa hali shi maimakon ya tsaya ya bincika me dalilin da yasa su Abubakar suka aka su Umar aka je aka yi mubaya'a ga Abubakar bai wannan bincike ba kawai yake shawara shi ba zai ba sai ya gwada ma mutane yana da mukami kasa ko da haka ko idan aka taba shi to sai ce ni ko sai na gwada musu ni ma na isa ina ba ta an gane wannan wani ko sai nuna ba kowa ne sai ce kawai je ya bi amma shi sai ce to sai ya guda musu shi ma ya isa kowa na da irin nashi hali to sai yi wannan to sai ku shi kuma Abubakar sai ya fahimci Aliyu ba daidai ba da aka je aka zauna an fahimci mutane ko ba fahimci juna ba kaga an fahimci juna to wannan shi ne dalilin da yasa aka yi wannan jinkirin kuma wannan shi ne daga nan dukkan wani rikici ya kare tsakanin sahabbai duk wata magana ta riga ta kare an riga an yi Abubakar ya zama shugaba yana wucewa yake Umar ya karba shi ya nada Umar fina da rayuwarsa Umar ya karba radiyallahu ta'ala anhu karbar Umar da ya karbi wannan jagorancin dukkan sabai sun yi da Umar ya zan shugaba kuma amma yanzu kan da mutane zindikai Yahudawa suna nan suna cewa wai Abubakar da Umar har da Usmanu da sauran dada dukkan khalifofi in ka hidda Ali duk azalumai ne da in kace duk azalumai ne to shi Ali ya fadi ya yadda shi ma minana ai yadda da zalunci minana zalunci ne shi ma saboda ka kaga in kai haka to dukkan sabban da su aliyu da su hasan da su husaini duk kai condemning din su to ya Allah ka shirya mu malike cewa gaba حدثنا ابن نمير حدثنا يعقوب ابن إبراهيم حدثنا أبي أول السنة وحدثنا زهير بن حرب والحسن ابن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب الزهري كينا أخبرني أروى ابن الزبير كينا أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة ما ترمن الله صلى الله عليه وسلم تاقيم أروى ابن الزبير جوا أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر بعد وفاة رسول الله أن يقسم لها ميرتها fatima ta zo wajen abubakar siddiqu ta roƙi abubakar siddiqu ya raba gadon ta bayan rasuwar manzon Allah ya bata mimma taraka Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin dukiyar da annabi ya bari a raba a bata nata matsayarta ta ɗiya ga manzo Allah a kasa kashi biyu a bata kashi ɗaya sannan a ba al-abbas wanda shi kuma asibi ne ka gane ba an bata nata rabe to al-abbas shi kuma sai a bashi min sai a bashi ma baqiya wannan bukata dai a dira ba wannan gado mimma afa Allahu alaihi fa laha Abu sai Abubakar yake ce mata inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala ma tarakna mu ba a gadonmu abinda muka bari sadaka ne ba a gadonmu don inda za a gadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga yadda za a yi yanzu ya ya rasu sallallahu alaihi wasallama ya bar mata aure ya bar kuma mace sannan kuma ya barwa ya bar dan dan wato ya bar dan amminsa ko kuma mu ce ya bar amminsa a dan ammi da al-Abbas ko dan ammi ne ko a ammi ne eh ammi domin dan uwa na Abu Talib ne ce to yanzu kaga wayannan guda biyu wannan shi dai ammi yana da mi yana da ma bakiya su kuma mata suna da sumuni a suna da ba sumuni ba tunna babu ɗaya yanzu sallallahu alaihi wa sallama bai bar ɗa ba suna da kashi ɗaya bisa hudu ita tana da rabi sai ya zama an kasa kashi hudu an ba ta kashi biyu an ba mata kashi ɗaya to ɗayan ne na al'abbas abbas kenan to sai ya zama ta zo da wannan bukatar haka sai abubakar yake ce mata ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hadisi tabbatacce cewa ba a gadon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowane annabi ba shi kadai ba dukka annabawa gaba ɗaya ba a gadon dukiyar da suka bari abun da suka bari matsayin sadaka ne da za a amfani da shi ga al'ummarsu sai dai kuma so iyalinsa da ya bari to za a yi amfani da dukiyar gwamnati a ɗauki nauyinsu gaba ɗaya sau daga lada iya ma cewa su yi gado duk familin gaba ɗaya an riga an ɗauki duk bukatunsu na rashin lafiya ne na sutura ne na abinci ne na tafiye-tafiyensu na alawansu ɗinsu duka yana cikin gwamnati domin kake da gado ka gadimi kuma yanzu yace ba a ba su gado to wannan hadisin da Abubakar ya faɗa, ba shi kada fa ji wannan hadisin ba amma saboda ƴan shi'a makiyan Allah ne sai suka juya suna ganin cewa abubakar ne shi ne ya faɗi wannan hadisi ba manzo Allah ya faɗa ba ƙarshe kuma don ka san makiyan Allah ne sai suka sake juya suka ce a'a da suka tabbatar da lalle ba abubakar ɗaya ji annabi ya faɗi wannan maganar ba hadisi ne wanda ba shi kaɗai ji hadisin ba sai suka ce to mun yadda annabi ya faɗi hadisin amma ba yadda abubakar ya fahimta ba haka hadisin yake ba aka ce to menene yake nufi suka ce abinda hadisin ke nufi la yurasu aka ce ba la nurasu ba da ya'un la nurasu aka ce ko hadisi yake mu ma'asharal anbiya'i la nurasu ma tarakna sadaqatun sai suka ce abunda hadisin ke nufi abunda annabi yace ma'ashar nahnu ma'asharal anbiya'i la yurasu ma tarakna sadaqatan da nasaba kaga sun canza ma'anar gaba daya ga ce wai da ake nufi mu annabawa ba a gado ba a gado annabta mutum bai yiwa do yana annabi kawai shi kenan ɗane shi ma ya za annabi a'a ba a gadu maka sannan kuma ma sadaka tan ba mu ba sadaka ba don da ka mai goma ya koma ma ɗin nan nafiya ke, ba ismul mausuli ne ba wai mafiya ne ma sadaka tan ba mu bar sadaka ba to kaga wannan shirme ne domin inda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ke nuhi don mi da ali bin abi talib ya zo a bashi gado fatima ta zo tace a bata gado abubakar ya karanta musu wannan hadisin su ba su ce ba haka annabi ke nuni ba don mi ka yi su sani larabci ne ko ka yi su sani abinda annabi ya faɗa su da kansu sun fahimci abinda annabi ke nuni yadda abubakar ya fahimta haka yake ake nuni to amma daga baya wai sun da suna tawili don saboda mukiyan Allah ne ya Allah ka kare mu sai annabi yake cewa qalat qalat sai Aisha take cewa wa ashad ba'da rasulillahi 26 sai Fatima tar rayu bayan wucewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata shida mun faɗe wannan a karatunmu da ya gabata ta yi wata shida wasu suka ce wata takwas wasu suka ce wata bakwai wasu ma suka ce wata biyu ne ta yi wasu ko suka ce wata uku ne ta yi to an dai samu sabani amma dai magana mafi kyau shine da wa'annan dai wata shida ta yi bayan rasuwar manzo Allah don da ma amin manzo Allah ya rasu ya gaya mata cewa ita ce ta farko da za ta fara bin sa cikin iyalinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma haka aka yi sai ta bi shi bayan wata shida wa kana fatima tasalu abubakar nasiba aisha fatima tana roƙon abubakar cewa ya bata na tarabo na gado mithla mimma taraka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min khaybara wa fadak wa sadaqatihi bil madina cikin abunda manzo Allah ya bari na wancan gona ta fadak da gona khaybara da kuma abun da ya bari a nan madina na banu naziri fa ba abubakar alaiha abubakar yace a'a wannan duka kaya ne na gwamnati yanzu kawai don shugaba kasa ya rasu sai a ce dukkan baitul mali a ba iyali ne su gada ai wannan ai bai dace ba kenan cikin baitul mali ne ake ibada dama ana ba iyalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi bai bar komi wanda ake cewa nashi ne gashi ba a duk abun da ya bari na baitul mali sallallahu alaihi wasallam kuma cikin baitul mali ne yake ake diban masa abun da yake ci a shekara sai dai ko da an diban masa na shekaran kamin shekaran ya dawo ya rabe ma al'umma sallallahu alaihi wa sallama ya rabe ma al'umma shi yasa ko da yar rasu ana biya tai bashi inda dukiya tai ta yana ana biya tai bashi kaga bai ba komin da za a mai gadon ba amma mutanen nan fitinannu sun da suna cewa ya bar dukiya Abubakar ya hana ya bar dukiya Umar ya hana shi yasa ma wani da ya zo lokacin da Ali bin Abi Talib ya karbi shugabancin ba da dai ne suke tawa ba da shi suke laɓewa? to sai abubakar ya kare shekarunsa umar shi ma Allah karbi rayuwarsa aka aka yi masa kisan gilla usmanu ma haka to sai ga aliyu ya karbi shugabanci yana karban shugabanci wani daga cikin su sai ya zo sai ya dauko qur'ani gaban mutane an taru a masallaci sai ya ce ma ali bin abi talib ya amiral mu'minin yace na'am ina haɗa ka da Allah ka wa Allah ka yi min hukunci da abin da a cikin wannan littafin ganawa yana nufi alkur'ani sai ali yace to madalla zai ma hukunci da shi me kake so yace ka amso mini haƙƙina da azzalumi abubakar ya kwace muna gadon gadon gadon gadon su fadima da ya kwace shi ba bai kwacin gado shi ɗani amma wai an zalunce shi sai ali bin abi talib sai ce madalla abubakar ya zalunce ka yace eh ya zalunce ni ya ce to madalla wanda ya biyo ba gare shi fa yana nuhin umar shi ma ya zalunce ka ya ce eh ya zalunce ni ya ce to shi kira wanda ya biyo ba gare shi fa usmanu shi ma ya zalunce ka ya ce eh ya zalunce ni ya ce to wanda ya biyo ba gare shi fa wane ne biyo ba usmanu aliyu ya ce shi ma ya zalunce ka sai ya dole ka yake munafikin Allah ya ce abubakar ya bari abinda manzon Allah ya bari shine abubakar ya yi ba zalunci yayi ba abunda abubakar yayi shine umar yayi ba zalunci yayi ba abunda umar yayi shine usman yayi ba zalunci yayi ba abunda usman yayi shine zai yi ba zalunci ne ba zalumi maki Allah hidda da shi yana nan tarihi ne rubuce saboda ka wannan shine hakikanin abun da ya faru amma har yanzu ba su bari ba makiyan Allah yake ta rayu tana roƙon wata na nema a bata wannan gadon fa ba abubakar alaiha zalika abubakar bai bata ba wa qala lastu tarikan shay'an kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bihi yace mata fadima ban barin wani abun da annabi ke yi ni ina nan inda annabi yake sallallahu alaihi wasallam kaji abubakar mabiyan sunnan manzon Allah ban bari abun da manzon Allah yake shi manzon Allah dukiyar bai mai shi tashi ba sannan kuma ya ce ba a gadon su ba yadda za a yi matsayi na khalifa manzo Allah in saba wa hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama don yi miki biyayya ke matsayi ki na diyan manzo Allah ai ba ki aka aiko mun ba manzo Allah aka aiko yanzu sai in biya a yanki in saki na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kaga baya taba yi wa gare ni yace ban bari abinda annabi ya bar mu akan sa don in ni dada da miki rai ba zan baki wannan ba duk abinda annabi ke shi zai wannan dukiyar da ki gani da kike complaining cewa naki ne dukiyar manzo Allah yana aiki da wannan dukiyar bisa ga ayyuka kyawawa yakan taimaka ma al'umma da wannan dukiyar yakan yi amfani da wannan dukiyar wajen taimaka ma iyalinsa yakan yi amfani da wannan dukiyar da gudanar da mulkin sa gaba daya to ni ma hakan zai yi wanda yake yi haka zai yi yi amfani da wannan dukiyar wajen gudanar da mulki yi amfani da wannan dukiyar wajen taimaka ma al'umma in yi amfani da wannan dukiyar domin taimaka ma ɗan gida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku kenan in ciyar da ku gurgudo abin da ya ishe ku amma in raba gado ba a raba gado annabi yake ba a rabawa inda annabi bai ce ba wallahi sai in raba amma tun annabi yake ba a yi to ba a koyi magana ta kare ko da kare ba shi kenan kenan yake cewa bari ku kijiya Fadima inni akhsha in taraktu shay'an min amrihi an abiga ina jin tsoro in ni bar wani al'amari cikin abin da annabi ke yi sallallahu alaihi wasallam ina gudun kada in kaucewa hanya kada in bace ina gudun bacewa don in ka bar hanyar sunnan manzo Allah diga ngar kai ka bace to ina gudun kai bace shi yasa ban bari abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake yi yake ta kaji wannan fa amma sadaqatuhu bil madina fada faha umar ila ali wa abbas amma wannan ɗayan sunna guda uku ne ko to ɗayan ta madina bayan abubakar ya wuce sai gashi kuma al-abbas ɗin ga ya faru zo ita fadima ta riga ta rasu kaga ita a riga an gama wannan inda ba ta rasu ba to da za ta zo ta yi mu baya kamar yadda aliyu ya yi to amma mutuwa ta yi mata gaugawa ta rasu ba ta yi mu baya ba to sai yanzu gashi shi aliyu shi ya yi saura cikin magada aliyu ya yi saura abbas ya yi saura shi aliyu yanzu ba gado ne yake nema ba domin Abbas ya hana mai gado tun na inga ammi to da ammi baya gado kun gani sannan kuma shi yanzu gadon da yake nema ba nashi ba na matarsa mai ke nema <laughs> ka gani wannan to sai matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ko suna neman nasu amma su kan tun sada suka zo Aisha ta gaya musu hadisin sun yadda ba su sake zuwa sun nemi wani gado bai yanzu to sai ya zama shi Ali bin Abi Talib da shi da Abbas suka zo waje Umar bayan wucewar Abubakar suka ce a ba su wannan dukiyar da ake controlling inta gwamnati ke controlling inta tana ciyar da su tana shayar da su tana musu bukatocinsu da ita da kuma sauran al'umma a ɗauka a ba su amma tun da gonakin guda uku ne a ba su guda sauran dai koda za a bato a dai ba su guda sai Umar yake ce musu mun karance shi a can baya sai Umar yake ce musu to kun yadda in ba ku ku gudanar da ita kamar yadda annabi ke gudanar da ita domin yadda kuka ga ina yi haka annabi ke yi haka abubakar ya yi to kun ɗaukan min alƙawali za ku gudanar da ita kamar yadda annabi ke yi kamar yadda abubakar ke yi kamar yadda muke yi ba rabon gado ni an kai muku ba ba gado ba amma za a ba ku ku rinka gudanar da ita don kuma ai Gabanni ne to kuma ana iya danka muku wannan amana kana gwamna kana iya ba wani matsayin kwamishina gudanar da wuta ma'aikata ko to sai ta zama wannan wata ma'aikata ce ta musamman da aka baku ku gudanar da ita tsakaninku da kai da Aliyu da Abbas kun yadda suka ce eh sun yadda aka dawo alkawali Umar sai ya dauka sai ya basu to dukiya fitina ce fitina ce duk da kake ganin cewa ka gwamna ya ce amana mu ya rike muna dukiya shugaban kasa ya ce amana mu ya rike muna dukiya ya yi muna kaza ya yi muna kaza in an ka baka kai ma sai ka samu matsala ina fata an gano nan duk wanda ka gana cewa wani na da matsala kaza wani na da matsala kaza to idan shi ma ya karba to in ba hankali ba to shi ma sai ta cikinsa sa ah ba an kun ta gani wani bidiyo da ake saki ba na Buhari yana cewa gwamnatin PDP ta zo ta aro kudi kaza ta ne majalisa ta bata dama ta yi wanda wannan kaza da kaza mun yaki kaza ba mu nemo bashi ba mun yi kaza sai gashi shi ma na neman bashin ga to duk wanda ya ce wani bai iya ba shi ma in ya karba sai an gani shi ma bai iya ba to shugabanci haka yake saboda ka su wa'annan suna ganin yadda abubakar yake gudanar da dukiyar kamar ba ce ba a basu umar yake yi a basu su za su yi da kansu sai umar yake to gata a baku da aka basu suka je can kwana ɗaya kwana biyu kwana biyu aka dan dogon tafiya da haka ali bin abi talibin sai ya mamaye ammin nasa wato ya mamaye al-abbas sai ya zama shi ke tasarrufi da dukiyar shi abbas din bai sa abin da ake ga dukiyar ba shi ko hankali abun nan rai ne ya baci sai ya jawo aliyu wata rana ya jawo shi ya turo manya-manyan sahabbai wa'annan da muka karanta a can baya yace su zo a zo gaban Umar yau akwai hukunci aka zo gaban Umar yace ma Umar ka yi min hukunci tsakanin wannan alkha'in mayaudari mace amana an ce amana ka yi min hukunci tsakanin da shi game da gonar da ka bamu sai Ali bin Abi ya yace to me kake so yace wai a amshi dukiyar nan yanzu a raba musu yace to ba na haka dama alƙawli kuka dauka za ku gudanar da ita yadda kamata in kuna iyawa ku gudanar in ba ku iyawa to ku dawo man da ita to ni zan ci gaba da gudanar da ita kamar yadda annabi ke yi amma dai in ce yanzu in raba muku to ba a rabawa ba mun kanki wannan hadisin ba to kaji wannan shine hadisin sai ya zama aka ba Abbas aka ba Aliyu faga labahu alaiha Aliyu yawwa sai Aliyu ya hi Abbas to wannan shi tace ta farko kenan wa amma khaybara amma ita kuma khaybara wa fadak da fadak fa amsakahuma umar umar sai ya rike su guda biyu din yake to su kan zan ci gaba da gudanar da su ku ko ku gudanar da wa'annan na wakilta ku gare su wa qala huma sadaqatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan matsayin sadaka ce ta manzo Allah wanda ake amfani da ita a wajen gudanar da mulki domin shine yake ma sadakna sadaqa abinda muka bari sadaka ne to sadaka ne sai mu ci gaba da amfani da shi kana ta li ta allati ta'aruhu wa nawa'ibi dama annabi ya aji wannan dukiyar don haƙoƙinsa da ke jitta masa da wasu abubuwan da ke tasowa sai ya amfani dukiyar domin sulbin ɗin wa'annan matsalolin to haka za mu ajiwa don wata matsala da za ta taso ma familin manzo Allah matan manzo Allah jikokin manzo Allah sai mu yi amfani da ita wata matsala da za ta taso a wajen aikin gwamnati sai mu yi amfani da wannan dukiyar ku ko waccan ku je ku gudanar da ita tunda dai kun matsa a baku shikirin na wa ma ila man waliyar amra duk al'amarin wannan gonakin guda biyu to yana ga hannu wanda Allah ya ba jagoranci ko ni ni bar wannan kujera wanda zai hauta to shi ma zai rike wannan dukiyar yi amfani da ita kamar yadda nike yi kamar yadda ni iska Abubakar yana yi kamar yadda Abubakar ya iska manzo Allah yana yi haka za a ci gaba da gudanar da wannan dukiyar fahuma ala zalika ila al-yawmi to sai ya zama wa'annan gonakin suna nan har zuwa yau a lokacin da Aisha ke bada wannan labari حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي يأتي لا يقتسم ورثتي دينارا وتنقادو نبايا ربوا كودا ديناري كوداني وتنبا أربا من قادو كودا ديناري نبري بي ربوا با أربا شيء ma taraktu ba'da nafaqati nisa'i wa mu'unati amili fa huwa sadaqa duk abun da ni bari bayan abun da mata na za su ci da ɗawainiyar ma'aikatan gidana da abubuwan da ake gudanarwa dai a gidana gaba ɗaya to duk abunda da ya saura fa huwa sadaka to sadaka ce sallallahu alaihi wasallam to ba magana ta kari ba to wai shi na fa su abubakar sun kabi su umar sun kabi su Usmanu sun kabi su Aliyu sun kabi amma duka waye zalunci ne suka yi Allah ka shirya mu haddathana Muhammad ibn Yahya ibn Abi Umar al-Makki haddathana Sufyan an Abi Zinad bi Zakariya ibn Adi akhbarana al yunus عن الظهر عن العرج ma tarakna sadaqa ba a gado mu duk abin da muka bari to sadaka ne babu kaifiyati kismatil ghanima bainal hadirin babu yadda ake raba ganima tsakanin waɗanda suka halarci yaki idan ka samo ganima ya ake raba wannan ganimar to ga babin da zai muna bayani hakan حدثنا yahya ابن يحيى wabu كامل الفضيل بن حسين كلاهما an سليم قال يحيى اخبرنا سليم ابن اخبر عن عبيد الله بن عمر حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما Umar yake cewa Abdullahi dan Umar ya raba a waje ganima yace lil doki za a bashi rabo guda biyu shi ko mutumin da yaje kasa sai a bashi guda to sai suka yi suka ce idan mutum ya je da doki to za a bashi guda biyu an yi ittifakin za a bashi biyu to biyu din ne za a bashi hashi har dokin ko ko za a bashi daya na doki biyu shi ko a bashi daya sai ya tashi da rabo guda uku kenan sai suka ce eh za a bashi guda biyu ne kawai ya ka bashi guda biyu ne ya zo da doki wanda ya zo shi kadai shi ko sai a bashi guda to sai suka ce ba haka ne ba a in ya je da doki uku za a bashi a bashi na doki guda biyu sai a bashi shi kuma nawa guda don hadisi ya tabbata ya hito karara ya ambaci hakan cewa idan ka zo da doki to kana da guda uku doki ke da biyu kai kuma kai ne ke da nawa kai ke da daya suka ce to wannan shine ita ce magana mafi kyau suka ce kuma idan mutum ya je da doki biyu to za a bashi guda biyar ne za a ba dawa kai ne ko ne biyu biyu shi kuma sai a bashi nawa sai a bashi guda to ya samu guda biyar kenan suka ce idan ya zo da doki guda shida to wannan kan ba a ƙara mai bisa ga doki biyu an gani bisa dai biyu kawai aka tsaya ba a ƙarawa bisa ga biyu an gani to sai dai idan wani ya ba cikin mahaya yake to ga doki kawa to wannan kuma yanka je sai a sai a ba wancan din da shi da dokinsa amma dai shi kadai da doki uku a to ya za a yi yaƙi bisa ga doki uku shi kadai gani to amma dai an yi da biyu don shi doki in aka yi masa training shi ma yaƙi yake to an yadda kai kontrolin kanka da doki biyu an yadda amma dai abun da ya wuce biyu bai yadda ba to Allah ka sa mu gadi kinan da take ce dai shi wanda ya je kasa guda za a bashi mutum za a bashi daya doki za a bashi biyu idan mutum ya je da doki biyu to yana da uku idan ya je da shi kadai yana da daya Allah ka sa mu gadi yake cewa haddathana ibn numairin haddathana abi haddathana ubaidullah bi hadha al-isnad mithluhu wa lam yadhkur fi an-nafli babul imdadi babin da ke nuna an karo ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an karfafa shi bil mala'ika da mala'iku fi gazawati badarin a yaƙin badar wa ibahatil ghanaim da kuma nuna ya halatta a ganima alaba mayaka suraba wannan shine babin da ke nuna muna an taimaka ma manzo Allah da mala'iku sun zo sun kama masa yaki a yaƙin badar sannan kuma ana raba ganima an halatta da ganima حدثنا عناد بن سرين حدثنا ابن المبارك عن إكرمة ابن عمار حدثني سماك العنفي قال سميت ابن عباس يقول حدثني عمر ابن الخطاب قال لما كان يوم بدر حولتنا وحدثنا زهير بن حرب والله له حدثنا عمر ابن يونس العنفي حدثنا إكرمة ابن عمار حدثني أبو زميل هو سماك العنفي حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم بدر عمر يكي cewa lokacin yakin badar da ya zo ba tare da ambani ba mutanen makka da wato mutanen madina sun zo da niyyar za su karbi waccan dukiya ta abu sufiyan su ko mutanen makka su riga sun shiryo yaki dai Allah ya haɗa yakin ba tare da su mutanen madina da shiri ba wannan yakin na badar mai tarihin nan da aka zo nazara rasulullahi ilal mushrikin annabi ya kalli mushrikai ga su da yawa wa hum alfun sun kai dubu wa zabu salatu mi'atin wa tis'atu ashara rajulan sabban manzo Allah sha tara. dubu ɗaya arna kowa da makaminsa da shiri wayannan su kuma mutum ɗari uku da kuma goma sha tara kaga ba su da yawa an ninka su fastaqbala Allah sallallahu alaihi wasallam alqibla annabi fuskanci qibla don kami a yaki sai da tambaye tambaye to zamu fuskance su ko ya yi tambaye suka ce duk abin da Allah ya ce ai manzo Allah mu je mu yi mu yi duk abin da kace muna shiri a ai sai na da yawa ba komi in annabi kace ai za mu yi sallallahu alaihi wasallam yace to sai kalli arnan nan thumma madda yadayhi annabi ya daga hannu sai yanzu kan sai addu'a tuna za a shiga yaki ya yahtifu bi rabbih yazi yana magana da ubangijinsa ina cewa allahumma anjiz lima wa atani ya allah ka zartar mini alqawlin da kai mini kami alqawlin ida eh ta'ifataini kami alqawlin cewa ɗayan bangarorin nan guda biyu ko waccan dukiya ta Abu Sufyan ko ko arnan da suka zo yaƙe mu zaka ba mu ɗaya daga cikin su ya allah ka cika min domin dai ga wa'ancan kan su riga sun wuce yanzu arnan na adda saura allah ka cika min آتي ما وعدتني الله باني أبن كنم القولي اللهم إن تورك هذه العصابة أنا بيكي يا الله in ka halaka wa'annan jama'un nan sabon nan da ke gaba gare ni min halin islam da su ne musulma a duniya gaba daya to la tu'badu fil ardi daga yanzu an ba a koma bauta ma don musulmai sun kare daga yau ga su kadai ne sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa ma zala ya hatifu bi rabbihi annabi bai gushe bai yana ta wannan magana yana ta addu'a ma dan yadaihi ya mika hannunsa sama yana addu'a mustaqbil alqibla yana dibi alqibla wani ya nuna muna cikin wato eh, abun nan laduban addu'a a daga hannu sama a dibi alqibla hatta saqada rida'uhu sai da mayafinsa sama ya fadi yana wannan addu'a amman kibaihi daga kafadunsa fatahu abubakar sai abubakar zo fa da aho sai ɗauko rigar nan tasa sai yake fa alqahu ala mankibihi yammai sai mai da wannan mayafin bisa kafadarsa ثم التزمه من ورائه ابو بكر يزو يا yana addu'a yana ينا سي ايري كتا فادي ما يد ايتام وقال يا نبي ya كرشي ابو بكر يا النبي الله kafaka munasharatuka rabbaka wannan hada Allah yadda kake ta hada ubangijin ka Allah da kansa yadda kake ta narcewa akan masa addu'a ya isa ka ayyaji ka fa innahu sayunji laka ma wa'adaka lalle Allah zai zartar ma abun da ya fada abun da yake zai maka tun na kai wannan addu'a ni a da ni Allah zai karba ya isa ka manzo Allah fa anzalallahu azza wa jalla ya Allah saukar istasaki suna rabbakum fasajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdidin lokacin da kuke nema ubangiji ku kawo muku dauke kuma gashi sai Allah ya karba ya ce zan turo muku mala'iku dubu ba su annan dubu na ba to za turo mala'iku dubu ba ko mala'ika guda ya fa ishe su ba to amma dai a guda muku kawai sai ta sai Allah turo muku dubu murdifin famadahu Allah bil malaika Allah turo masa malaikum قال أبو ذمير وحدثني ابن عباس قال بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين wannan yakin zaka ga mutum musulmi yana biye da arne da gudu zai cimma ya kashe shi ga arne amama hu gabansa istami barbatan bisauti kauka ya ta san ma arnen zai buga sai ji kawai an bugi arne sai ji kawai sara kan wuya arne sai ga kan arne yana gudu a kasa tun bai sara ba shi ba kawai sai ga ka arne a ƙasa wa sautal faris ya kolo kuma sai ya ji sautin mahayin doki yana cewa akadim haizum akadim haizum doki kara gaba gurgusa kara sheka da gurucin ma'arnin can shi fa gashi nan yana tafiya sai ya ji wani na gaban shi yana cewa doki kara gaba don haizum yana nuhin dokin sarki ko kuma dokin wato dokin mala'ika shine wato dokin da mala'ika yake yi da shi yace kara wa isauri shin ma'arnin nan yana jin wannan sautin yana ji haka sai kawai ga kawai ka arne kasa tun shi bai iso ba ya ce to mala'ika ya gama aiki fa nazara ila al-mushriki amamahu fa kharra mustaqil mustalqiya sai ga arne kawai ya fadi ziran fa nazara ilayhi fa idha huwa qad khutima arfu ko da yake diba ga arne ya mutu wa shuqqa wajhu fuskarsa an tsage fa ka barbatin saudi fa habarra kamar dai bugun bulala akai masa zalika ajma duk abin ya ci gaba da tafiya haka kowa haka yake gani cikin sabon manzo Allah fa jala an tariyu wani mutumin Madina sai ya zo fa ta sabi zalika rasulullahi yace ma manzo Allah kaga abun da muka ni ban mamaki sai na ta san har ne insara sai in ga kai ne kasa kaji abin ban mamaki yau fa qala sai annabi sadaka ta kai gaskiya zalika min madadis sama'i salisa wannan ƙari ne wani taimako ne da Allah ya turo muna daga mala'ikun da ke rayuwa a sama uku suni. fa qatalu yawma idhin 70 rana ko Allah ya ba su dama aka kashe mutum 70 manya wa asru 70 aka kama 70 manya قال ابو دمين ابو دمين yake wa قال ابن عباس ابن عباس yake cewa falamma atarul usara lokacin da suka kamo nan da aka kamo qala rasulullahi li abi bakr wa umar abu manzo Allah sai ya kira abubakar da umar don su ne can gaban gocin da yake shawara da su yake ga shawara ma tarawna fi haula'il usara wayannan saba'in da muka kamo manyan me ra'ayinku ya za ya saki ko a kashe fa qala abubakar abubakar yace ya ba wa Allah dottijo yace ya annabi Allah hum balul ammi wal ashira su ya ya ammi mu ne yan uwa ne duka yan uwan mu ne ara an ta'khudha minhum fidya ina ganin ka karbi fansa gare su in ka karba wannan fansa mu yi amfani da ita fatakunu lana quwwa ita zama muna karfi ne alal kufari mu yi amfani da wannan dukiyar mu yaki kafirai fa sallahu an yi yahdiyahum bil islami su ko yana yiwa Allah shiryar da su kaga sun umfane mu sun umfana yayi a ce mun kashe su kaga an mutu bunku kenan ni dai kan shawara ta kenan ji wa inji Abubakar qala rasulullahi ma tara ya ibn al-khattab kai ko Umar dan Khattab me ra'ayinka qultu sai ni ce ni ko Umar la wallahi in manzo Allah ba mu yadda da gaba shawarar Umar ba tauce ba ya rasulullahi ma ara alladhi ra'a Abubakar ra'ayin abubakar ni ban ga hakan ba ban ga wai a sake su don a karbi dukiya ba walakin ni amma ra'ayina ara an na ina son ka ba mu dama fa nabri ba naqahum musassare musu wuyoyi mu kai su kasa fa tumakkina aliyan min aqilin ga aliyu nan bin abi talibin dan uwanka surukinka yana da dan uwa kaninsa ko wansa uwa guda uba guda aqilu ba shi ya je kashe ta ba shi aqilu ya je kashi na'am bayan ka ba shi shi ya kashe wato makina ne min hulani ni kuna dan uwawa ne dan uwana ne jika ka bani zan je in kashe ya gane ko nasiban li umar dan uwa umar ne fa bu unuka zan sare mai wuya fa inna haula aimatul kufur yace su sune shugabannin kafirci wa sune jagororin kafirci barin kahiri ba alheri na ba wa sanajiduha su sune jagororin kafirci amma mu dama duk mu kashe su fa hayya rasulullahi ma qala abubakar sai manzo Allah sai karkata zuwa ga ra'ayin Abubakar ya ki daukan na Umar walam yahawa ma qultu bai yadda ra'ayina ba falamma kana min al wa gobe ji'tu sai ni zo fa idza rasulullahi wa abubakar qa'idain yabkiyani sai ni iske manzo Allah da abubakar suna zaune suna ta kuka suna ta kuka ni ko da ni zo ni iske suna kuka sai ni zauna qultu ya rasulullah niki ya manzo Allah akhbirni min ayi shay'in tabki anta wa sahibuka gaya min labari don Allah me ya sa ka kuka da kai da wannan abokin naka abubakar me na kuka menene dalilin kukan nan naku in ka gaya mini fa in wajattu buka'an bakaitu in naga abun da ya sa ka kuka eh ya kai ai kuka ni ma sai in kuka mu mu uku ni ma sai in kuka wa in lam ajid buka'an tabakaitu li buka'ikuma idan abun da ya sa ku kuka bai kai in kuka ba to zan kirkira kukan ƙarya in bi ku <laughs> faƙarar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ce to abinda da yasa nake kuka umar abki lillazi arba alayya ashabuka min akazihim fida. ina kuka ne saboda yadda mutanenka suka kawo mini shawarar cewa in karbi fansa maimakon in kashe wa'annan mutane to ga Allah ya zarge ni ya ce don me ni haka wato shawarar ka umar ita ya kamata in dauka to sai ban karfi shawara ka ba sai ni karfi shawara su abubakar da sauran wa'ancan wannan shi yasa nike ta kuka Allah ya zarge ni ban yi daidai ba shi ko abubakar da kaga yana kuka yana kuka saboda ya bada shawara da Allah bai goyi bayan ta ba kukan da muke kenan to kaga ai Umar sai yanzu ka sai ta baka kenan shi ma ko yace to yanzu ka sai in kuka tare da kuke da فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي للذي أرب علي أصحابك من أخذهم الفداء لقد أرب علي أذابهم أدنى من هذه Allah ya nuna mini cewa abin da ya dace a yi musu azaba ta gaugawa kuma na gama azaba ba kai ga itace can da kake kai ka kusa gare ni ko azabar kusa aka guda mini to wannan azabar aka so yi musu ban yi ba to shine laifi na kawai da shawara ka haka ya kamata in ba Aliyu Aqilu dan uwa ne kane ne ya je ya kashe wannan in bashi dan uwa ne wannan duk mu je mu kakkashe su haka a shawara haka Allah ya goyi baya to amma dai ban yi haka ba sai san qaribatan min nabi annabi ya nuna ita ce kusa ga manzo Allah wa anzalallahu azza wa jalla sai Allah saukar da aya ma kana lin nabiyyin baya taba yiwa ga annabi Allah irin manzo Allah mai daraja irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yakuna lahu asra ya zanga kama mu arna asanadidul kufur jagororin kahirci ga su ga hannu kuma ya sake su bai kamata ba hatta yuskina fil ardi ya zubar da jini a kasa amma bai yi hakan ba saboda haka bai san ya bai dauki shawara Umar bai ya dauki na Abubakar ashe Umar addini ka san Umar eh, zahi zahi ta ko ila qawlihi fakulu mimma ganimtum halalan tayyiba ku ci abun da kuka samu ganima matsayin halal mai dade fa halallahu al ganimata lahu sai Allah ya halatta musu wannan ganima kaga babin mu ya kammala kuma ya faɗi duk abin da a ciki ko ya faɗa mana dama wa'annan su yadda ake rabon ganima a cewa za a turo mala'iku sannan kuma bayan turo mala'ikun kuma ya halatta kuma a raba ganima Allah ka sa mu dace nan zamu tsayawa insha Allah sai wani sati da yarda Allah kuma kamar yadda kuka nemi posti a social media din mu mun bude karatun al sabi zamu bude ba mu bude ba amma dai mun bude rijista za a yi rijista dubu ɗaya ga duk mai bukatar shiga wa'annan luga na allaqatu sabu su eh, imrul qaisi su tarfatu su wane ne duka su zuhair wanda ke bukata idan muka zo karatu tsakanin magriba da isha ne masallacin can na gada alu wanda asadu sunna ke yi nan za mu yi wannan karatun tsakanin magariba da isha za mu yi wannan karatun duk mai bukata wannan na karatun luga wata wata ne idan muka zo tsakanin magariba da isha za mu yi amma in muka fara kasida daya ta imrul qaisi ba ma tsayawa sai mun dire karshen ta da yarda Allah mu yi magana da jagororin masallaci sun yi muna za mu zo mu fara kuma dukkan jum'a ta farkon wata za mu yi shi dukkan jum'a ta farkon wata da yarda Allah in ba lokacin azumi ko lokacin uzuri sau daga an buɗe registration ga malam Usman nan ga malam Rayafi nan ga malam Hassan Mu'azu eh, duka wanda eh, ah, mun ba da lambobi wayoyin su kana iya kiran su ka yi registration in kana in baka da kuma zaka nemi su turo ma account ka tura na 1000 a karbi lambar wayar ka a karbi adireshin ka in baka gudu in ko ka san ka fara gudu za ka yi to Allah ka kai registration wasu bihanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk